Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma alfa rediyo kuma si a kasar ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com masu Masarar Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis bi ga watan Nuwambar shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. An gurfanar da waɗansu shugabannin yankin Catalonia gaban kotu a Madrid bisa zargin yin bore da kuma cin amanar ƙasa. cibiyar leƙen asirin koriya ta kudu ta ce da alama koriya ta arewa tana shirin wani gwajin makami mai linzami kana shugaban yame alson sunki za ta kai ziyara jihar rokaine karan farko tun da rundunar soja ta kaddamar da hari kan musulmi 'yan tsiraru a rohingya kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namun na yau za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta tsayar da ranar bi ga watan nuwambar kowace shekara a matsayin ranar yin nazarin kuntatawa da ake wa 'yan jarida ko me ke kawo ko me eh, masana ke cewa game da irin wannan haka suna laifi da duk wani shugaba da ke son shi mulkin mallaka wanda bai son a tambayi shi to sai shi amfani da jami'an tsaro domin jami'an tsaro na kasa da sai shi amfani da su shi kuntata mu da 'yan jarida sai kuma jamhuriyar Nijar inda ministan wajen kasar ya halarci wani babban taron da aka gudanar a nan birnin Washington DC kuma ya sami zantawa da abokin aikin Adali Toro amma ko me ɗaya daga cikin dalilan da ya kawo shi? ne ya yasa ake kashe kashe mutane a albarkacin roman kwaya ne drug ce ba wai zancen addini ba ne ba wai zancen kare wata ƙasa ba akwai mu da shirin bango na jummai ali amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran wasu shugabannin yankin catalonia na kasar spain sun bayyana gaban kotu a madrid yau alhamis bisa tuhumar su da ake da yin bore da cin amanar kasa da kuma zarmiya da ya shafi kokarin neman 'yancin catalonia shugaban yankin da aka hambare cas puigdemont baya cikin shugabannin da suka gurfana a kotun wanda ya shafe makonna a brussels ya kuma yi watsi da umarnin da kotun ta bashi da ta bukaci ya bayyana a gabanta. ya yi watsi da zargin ne da ya ce bi da kullin siyasa ne ya ce zai koma spain ne kawai idan aka ba shi tabashin cewa za a yi adalci a wannan shari'a masu shigar da kara suna tuhumar shugabannin catalonia goma sha hudu da suka hada da piedmont da kuma mataimakinsa oriel jaqueras cibiyar leƙen asiri ta ƙasar koriya ta kudu ta ce mai yiwuwa koriya ta arewa tana shirin gudanar da wani gwajin makami mai linzami 'yan kwanaki kafin shugaban amurka donald trump ya isa yankin da ke fama da sabanin ra'ayi jami'an leƙen asirin sun shaidawa 'yan majalisu yau alhamis cewa sun lura ana gudanar da ayyuka a cibiyar nazarin makaman nukiliya ta koriya ta arewa da ke pyongyang babban birnin kasar ta koriya ta arewa koriya ta arewa ta gudanar da jerin gwaje-gwajen makaman nukiliya a cikin shekarar nan tare da yin watsi da takunkumin ƙasa da kasa da aka kakaba mata jami'an cibiyar yan asirin sun bayyana cewa 'yan majalisar cewa mai yiwuwa wurin da koriya ta arewa take gwajin makamin ya samu mummunan lahani bayan gwajin makaminta na shidda wanda ya kasance mafi karfi da ta gwada ranar uku ga watan satumba kasancewar fashewar ta haifar da ƙananan girgizar ƙasa uku bayan gwajin Yau ake cika shekaru ɗari da gwamnatin Burtaniya ta ba da umarnin da Isra'ila ke dauka a matsayin tushen kafa kasar Yahudawa wanda kuma falasinawa ke kushewa a matsayin rashin adalci da zai hana samun zaman lafiya a wannan yanki. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi bikin ranar yau tare da halartar wata walima da Firaministan Birtaniya Theresa May za ta shirya. A yankin falasinawa kuma masu zanga-zanga suna shirin gangamin nuna adawa da 'yancin kan da kuma neman Birtaniya ta amince da wahalar da suka ce suna sha da wannan izini ya haifar ga Falasɗinawa. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Harin ta'addancin da aka kai a birnin New York ranar Talata nan da nan ya koma siyasa bayan da shugaba Donald Trump ya ɗora alhakin kan shirin ba da takardar izinin zuwa Amurka da ya ce ya ba saifullo damar shiga amurka ya kuma bayyana tsarin shari'a na amurka a matsayin wasa sabili da tafiyar hawainiya da yake yi an tuhumi saipov da aikata laifuka biyu wanda ya shaidawa jami'ai cewa ya zaɓi kai harin lokacin wasannin halloween domin ya yi tunanin cewa mutane za su fita kan tituna trump ya ce yana son majalisa ta soke tsarin tambolar bada izinin zama amurka ba tare da bata lokaci ba tsarin da saipov ya samu ya shigo ƙasar ta amurka 'yan majalisar democrat sun kushe kalaman na shugaba trump jiya suka ce yana riga maran masallaci wajen cusa siyasa a lamarin a daidai lokacin da jami'an tsaro suke kokarin gudanar da bincike daga ƙarshe shugabar nyamai alson suki ta tafi jihar rukene ta arewa inda aka yi fama da tashin hankali karan farko tun da rundunar soji ta kaddamar da hari kan musulmi rohingya 'yan tsiraru kakakin anson suki ya ce tana kan hanyar zuwa lardin mongdov da ke kan iyaka daga sitwe babban birnin jihar Rakhine inda ta isa yau da safe. Mayakan Rohingya sun kai hari kan ofisoshin 'yan sanda a nyama a watan Agusta abinda ya sa sojoji suka kaddamar da hari a ƙauyukan Rohingya da ya haifar da ƙaurar mutane dubu ɗari shida daga garin zuwa Bangladesh galibinsu suka yi tururuwa zuwa Cox's Kimanin kashi talatin cikin ɗari na 'yan gudun hijiran kuma ƙananan yara ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana harin da aka kai wa musulmin a matsayin kisan ƙari dangi. labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar da kuje da farko yau ce ranar da Majalisar dinkin Duniya ta ware domin yin nazari kan irin kuntatawar da ake wa 'yan jarida a faɗin duniya. Daga Ibadan ga Hassan Umaru Tambuwal da cikakken rahoto. Ranar biyu ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin nazarin ƙuntatawa 'yan jarida. Akan haka, ni tuntuɓi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto mai sharhi a game da al'amuran yau da kullum wanda ya ce. Na dai Malam Hassan Kasani aikin jarida na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da suka wayar ma mutane kanunsu a Afirka kwarai da gaske. Hmm. Kuma su ne ayyukan da suka tabbatar da shugabanninmu na Afirka cewa su sani ba kowane irin al'amari suke na cutar da jama'a kuma su kira ba. Yan jarida suna sanar da mutane ga abin da ke faruwa ga gwamnati ga inda aka yi kuskure ga inda kuma aka yi ajin kwarai. Wannan ya sa mutane su kuma suna auna yanda suke tafiya da shugabanninsu. Abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Idan aka auna waɗanne irin matsaloli ne 'yan jarida ke fama da su a duniya musamman a kasashen mu na Afirka? To a duniya baki daya ka sani duk da kasashen da ke faɗan cewa sun waye sun ci gaba duk da su aikin jarida yana sha musu karkware da gaske. Domin 'yan jarida suna sa musu idanu a madadin mutane da suka zaɓe su. Shugabanni kuma ka san ba su fai son hakan nan ba. To a Afirka ka san mu ba mu ko saba da irin wannan 'yanci kware da gaske. ka kai kaza to shi yasa kasashen mu na Afirka da yawa yan jarida suna wahala wasu su suna tafiya gudun hijira wasu su kuma ana kuntata musu ana kuntata ma yan uwansu wasu gidajen kafofin watsa labarai ma ana yi ana rufe su irin Najeriya idan ka tuna lokacin soja akwai yan jarida da yawa da suka rasa rayukansu waɗanda ma ana tuhumar hukumomi da hannu a ciki to da ki tuhuma ce bisa duk irin kokarin da 'yan jarida ke yi na wayewa jama'a kai sau da yawa ake kame su a garkame ko kuma jami'an tsaro ma har su kai ga tsare su ko kuma su buge su me ke sa jami'an tsaro na sawa 'yan jarida idanu to da suka sa 'yan jarida idanu domin ba su da gaskiya su shugabannin da suka sa waɗannan jami'an tsaro suna da wani abu da suke so su boye su rige daga waɗanda suke mulki 'yan jarida su kuma suna sa idanu su tabbatar da mulki ba a gware su ba a zalunce su ba to tun da suka zama tsakani masu mulki da kuma waɗanda aka mulki sannan kuma sai suka zama a madadin waɗanda aka mulki watan wani abu da aka boye waɗanda waɗanda aka mulki ba su iya ganewa su suna faɗar shi don haka suna laifi da duk wani shugaba da ke son shi mulkin mallaka wanda zai son a tambaye shi to sai shi amfani da jami'an tsaro domin jami'an tsaro na ƙasa ne sai shi amfani da su shi kunta kama waɗannan 'yan jarida amma kuma da ɗaya daga ƙarshe shi ne sai asiri shi tono kuma ma jami'an tsaro akwai wurare da yawa ƙasashe yawa daga baya suke ta da na sani. To farfesa ina mafita ga waɗannan lamura? To mafita shi ne jama'a su fito su ba 'yan jarida goyon baya domin suna aiki ne a madadin jama'a. Farfesa Bello Bada na jami'ar Sokoto kenan shi ko Wahid Adebayo yana ɗaya daga cikin 'yan jaridar da aka ƙuntatawa. was there, Akala called my publisher and told him that he cannot guarantee my security. So again, I was stopped from going to governor's office. Wahid Adebayo ya ce a lokacin da tsohon gwamna Alawo Akala na gwamnan jihar Oyo ya kira mai ginin jaridarsa ya ce ba zai tabbatar da tsaron lafiyarsa a jihar Oyo ba don haka ya bar zuwa ofishin gwamna su ma jami'an tsaron civil defense sun yaga masa tufafi sun yaga masa ID kati Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. sama. shugaba ne a gaida Hassan Umar tambuwal A jiya Laraba ne aka gudanar da wani babban taro a cibiyar nazarin muhimmancin tsare-tsare na ƙasa da kasa wato CSIS da ke birnin Washington a nan Amurka kenan. Inda ministoci daga ƙasashe biyar wanda suka hada da Niger, Mali, Chadi, Burkina Faso da Murtaniya suka halarci wannan taro. Abokin aikinmu Abdulaziz Adele Toro ya samu zantawa da ministan harkokin wajen Niger ga abin da suka tattauna kai. Ka kasa shi uku. Na farko akwai iyakan Mali da murgani inda za mu sa runduna guda biyu can tsakanin murgani da Mali su ma kan mu bari yan ta'adda da kasan suna zama nan wurin ai shi zaman kai murgani har hari shekara biyar ta wuce mhm. nan ma muke so mu yi aiki mu share duka wannan waje mu hana su wurin zama kasu kai mana hari nan inda aka yi damuwa shine tsakanin mali da burkina da niger mhm. nan ma tun shekaran jiya mun fara wani operation ta musamman wadda ake cewa haubi mun fara ta dan je can ma mu hana musu wurin zama baki iyakar nan guda uku tunda in ka lura in suka hoto da mali ko su shiga Nijar ko su shiga Burkina haka ne suke yin nan kuma iyakar mu ta karshe ita ce tsakanin mu da Chad can ma za a kai rundunar sojojin Nijar da Chad dan can ma a ce ko ina mun mishi sintiri mun tsarme shi mun hana musu wurin kaga abin da muke so mu yi da wannan suna to tambaya ta karshe a matsayin ku ministan harkokin wajen kasar Niger ga ganin ku ya kamata a shayo lamarin wannan tashe-tashen kula wannan yaki da ta'addanci wani kira gare ku ga gwamnatin Amurka wani taimako kuke so gwamnatin Amerika ta yi ma kasar Niger ni so nake kasashen duniya su san ba ka a wallahi a kodin shi aka yi wargi yan ta'adda za su ci sayu za su zama kuma za su yi na fara da ina so mutane su san mene ne yasa ake kashe kashe mutane arewa mali albarkacin roman kwaya ne drug ce ba wai zancen addini ba ne ba wani zancen kare wata kasa ba ta abinda mutane suke so fili suke so don su ci gaba da sai da kwaya suna samu to ko da yaushe matasa suka san ya yi sauki su samu kuɗi da su je a kashe su wallahi za su shiga wani sai da bayan kuma ko da yaushe 'yan ta'adda su kai ma wata ƙasa hari suka ci nasara to sai ka ga matasa sun fara shawa abin sun fara zuwa har abin ya girma boko haram haka ta fara lokacin da suka fara kai masu sozawan najeriya hari lokacin nan suna kashe suna ɗauka kayansu sai mutane suka yi ta karuwa suna zuwa daga chad da cameroon daga niger suna shiga boko haram suna samun kuɗi ana ba su hotuna ana ba su mata suna armi ana ba su kuɗi suna sa cikin idan ana barin yan ta'adda suna samun nasara kaɗan kaɗan haka suke girma har abin yanzu matsala kuma yanzu ne mu muke gudu mu muke gudu game da arewa mali idan aka bar su tun da yanzu barin gama gaskiya kowa sai da su kowa ya san inda ta'addan suke zuwa kowa ya san yadda suke suna samun kuɗi kowa ya san yadda suke suna kai mana hari abin da ya muna kingi shine mu yi shiri mu samu soza nan mu je mu iske su kai misali saboda sozawan nan dubu goma sha uku wanda majalisar ɗinkin duniya ta kai mali sun ce ba aikin su bane kuma ba su shi kuma su da kansu ana kai musu hari da rana ana kashe su wannan eh, operation ta nuna ba a taɓa yin tsari na majalisar ɗinkin duniya wanda ya samu rashin kashe mutane kamar shi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki A gaida Abdulaziz Adali Toro har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogo muna cewa karfe 11 da minti 15 yanzu kuma ga shirinmu na gaba assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan najeriya abdulrazak namdas zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin idan kuna biye da mu a makon jiya malam sabiu hassan ya yi tambayoyi amma a saboda kurewar lokaci shugaban kwamitin yada labarai abdulrazak namdas bai samu damar bashi amsa ba a saboda haka malam sabiu sake maimaita tambayoyinka yasa aka kafa majalisa tambaya ta ɗaya kenan na biyu idan an yi su ne domin tabbatar da doka ko me yasa suke bugewa da yi wa mutane rijiyoyin tuka-tuka duba da gwamnoni da ciyamoni su ma suna yi irin wannan aiki sai tambaya ta uku zai so jin ina bambancin ɗan majalisa da kuma shashin zartaswa ko me yasa wasu ɗan majalisa kan shafe tsawon shekaru sama da goma ba tare da an ji su ba ma'ana bangaren ke ko a'a ballantana kuma a ji sun kai motion haka To wannan tambaya shi eh muna tare wannan tambaya shi zai baka ansa ai ya kamata dan majalisar da ba a jin ɗuriyar shi shi ya kamata ku yi ma wannan tambayan ko? To kai eh, wannan wannan hurumi ah, ne za a ba ma ai majalisa mutum baya kawo kansa kare ba sai jama'a ne za su kada ƙuri'a su kawo shi. in mutane sun amince da wane suna son shi amma ina jin baka fahimci tambayar ba ni eh. yadda na fahimci tambayar akan cewa akwai wasu in sun je majalisa din za su yi shekara da shekaru ba a jin su to shine na ce ai eh, wannan ba kai ya kamata <laughs> yawa wannan ba tawa ba tawa ba kai kenan in mutum yana majalisa bai yi komai ba ai wannan eh, mazabansa ne suke da hakki su tambaya me ya faru amma ba haka ba mu kam a dole ne kana majalisa ka yi aikin da majalisa ta tanada kuma aka so a ka yi amma in baka yi ba to yanzu maza banka ne za su ɗauki mataki a kanka ne abu da na sani amma da sabi ya an samu ka tambayar ka da saura idan jama'ar da suka zaɓe su bi ma'ana sun tafi sai kasance kuma sun gari da wakilcin su ma'ana dai inda suka je ba sa kawo musu wani motion wanda zai amfani su kai tsaye me ya kamata su wa'annan jama'ar su yi tambaya ta biyu na ke eh, tambaya ta biyu shin doka ta ba da damar su wannan jama'ar su dawo da su gida ne dai kuma ta ba da dama wace hanya ya kamata a bi domin a dawo da su idan ko ba ba da dama ba mai yasa doka ba ta ba da dama a dawo da su ba to ka ji tambayoyin nasa Eh, na ji tambayinsa wato shi na abin da na faɗa ɗazu. In kana da mutum yana wakilci in wakilcin nan mutane ba su ji daɗin wakilcinsa ba wakilcin da mutumin yake yi ba baya kawo kudurori ko baya taimaka ma al'umma a wannan sai su za su zanna su ɗauki mataki kila su kira shi mu fa ba mu jinka ba mu ganin kaza me yake faruwa na mataki na farko kenan don ya kamata kana dan majalisa kana dan komawa gida kana zanna da mutane ana tattaunawa wayansu ba za ka iya biyan bukatan kowa da kowa amma dai za ka dan ji koke-koke wanda ka iya yi ka yi wanda baka iya ba ka bada hujjoji kuma in mutane ba su gamsu ba dama ai ita kundin tsarin mulki na najeriya ya ba da dama mutane ba su yadda ba su yi kiraye in za ku yi kiraye a dawo da akwai dokokin da za a bi a dawo da dan majalisa dokokin suna da dan yawa in ce za a bayani daya daga daya zai ɗauki lokaci amma suna da dama akwai hurumin nan a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya in mutane ba su da ba amma dokokin sai an bi za a bi har INEC su zanna ciki yadda kwanakin baya ake wurin dan majalisa a ce ana so a dawo da shi to shine wayannan hanyoyin duka sai mutane sun bi in ba an bi wannan tsarin ba za a samu matsala to shine wannan kan na sani ga yadda ake yi a takaice malam sabiu abin da yake faɗi shine akan cewa su waɗanda suka zaɓi ɗan majalisa ya je uh, ya wakilce su idan baya ya musu abin da suke so suna iya sake koma su kada ƙuri'a su fidda shi su zaɓi wani to sai ɗaya tambayar tasa eh, idan eh, suna magana da wani ma'ana sun ga abin da To ka bari ya baka ansa ko? Bismillah wani rabu. Eh, da a ko ta tabbar da ya kaban batun cewa ana rijiyar burtsatsai me yasa ake yin su ko ba haka ya tambayan ba akwai maganar da ya kama haka. Eh. Wancan tambayar da zan ita ce akan zaɓe sun kasance 'yan doka za a zaɓe su amma sai su ɗige da yi wa mutane rijiyoyin burtsatsai duba da kuma akwai gwamnoni da ciyamomi da su ma suka yi irin wannan aikin su kuma wa'annan sun kasance 'yan doka ne me yasa su yake suke irin wannan a ah, ka ji tambaya ta sai eh, yanzu eh, wakilci abu ne da mai nauyi banda wakilci cewa ka zo ka yi dokoki a majalisa majalisa ma dokokin na ba wai wai inda kake wakiltan ka ba kana dokoki ne ma Najeriya aiki zai kama kama ka je kasan waje ma duk na aiki ne na majalisa amma eh, tun da wakilci muke yi za ka tar cewa inda kake wakilci a ka za ka tar cewa ba ma ruwan sha ba ma maganan eh, ba magani ma asibiti da sauransu dan mutanen nan ba wanda suke iya ganin in ba dan majalisa ba ba su iya ganin minista ba za su iya ganin eh, gwamna a nan take ba za su iya gani eh, chairman na local government na yarda da wannan amma wanda suka fi kusa da jama'a shine dan majalisa shi yasa mutane yawanci ba su ma gane cewa aikin mu aikin yin doka bane wani in ba ka kawo ruwan nan ka kawo wani maganan asibiti ka dan gyaran hanya ka yi wasu ruwan eh, rijiyar burtsatse in ba wayan nan ka kawo su ba to ba a iya zaben kama na biyu don suna ga za su ce maka ai baka komai wane kwanakin baya yayi kaza siyasa a majalisa aka kawo mana abun da mai suna constituency project a tabbatar cewa ana ba 'yan majalisa 'yan kudi daidai ruwa daidai gari menene matsalanka a wannan mazabanka in damuwanka ruwa ne sai a baka dan kudi wanda zaka je ka sa shi ka rubuta ka ce kana son ruwa ruwan nan zaka sa shi ko a ministry ne na ruwa ko wani waje in an gama su wannan ministry za su ba da contract amma kai za ka je ka ba da takarda ka je ka sa ido ka ga ko an yi maka wannan ruwan to in ba an yi haka ba za ka ga akwai yawanci maza ba ba za su taba ganin samun ruwan ba yana da wahala a ce yau gwamnatin tarayya ta kawo wani abu a wannan maza ba don dakir a sasun ba dai kana da uwa a jindin murhu ba to shi yasa mukan iya yi mu yi kokari a samu daidai ruwa daidai gari a kai mu abubuwa a maza ba don mutane suna cikin wahala in akwai inda za mu taimaka musu dole mu taimaka shi ne oh. abin da ya sa muke yin wayan ayyuka Malam Sabiu kana nufin kenan idan don gwamnoni suna yi su 'yan majalisa su daina yi abin da kake so kenan? Na'am, eh ai kasancewar su ana zaben su ne 'yan doka ne, aikin su doka ne, sai kuma su zo daga baya su ɗige da yi wa mutane rijiyoyin burtsa sai wa'anda gwamnoni da ciyamoni su ma duk sukan yi irin wa'annan. To ba a son ƙari don gwamnoni su. Bari ba da ansa nan. <laughs> Bari ba da ansa nan. Yau ya kamata ya gane cewa jihohi da yawa ba su iya gama biyan salari ba. Local government da yawa ba su iya ba da salari ba. Na yadda a da lokacin da gwamnati na da ƙarfi wayansu jihohin nan ga abubuwan suke suna so su yanzu gwamnonin ba wayansu su suna so su yi aiki amma ba isasshen kuɗi. wani ba zai iya biyan salari ba local government zaka tar cewa malamai ana biyan ana ana bin su salari don haka yaushe ma local government din ya iya biyan salari ma na ma'aikata belle maka ma rijiya ba su da shi a da local government za su iya su yi makolta a cikin gari su je kasuwa su yi gina kasuwa da sauransu amma yanzu duk ba za su iya yi ba don haka yau in a matsayina na dan majalisa zan iya samo wani abu a tarayya wanda zai taimaka ma mutane na ba laifi ba ne a yi su don ina gaya muku duk lokacin da ake kasafin kuɗi a Najeriya. Za ka tar yawancin in ka je kowane ministry in ba minista da wani director da wani papsir Allah ya taimake ku kura da shi a maza banku ba da kar ku samu wani abu. To don haka in wayan da ma an ɗauke su an ba su aiki ne kawai kamar a appointment ka zo ka yi aikin minista wannan civil servant ne yana director iya yi kokari ya samu wani abu a mazaba a na. To wai ni da ma aka zabe ni in wakilci mutane. menene laifin da zan je sa bakin ce kawo mini wannan abu kaza in kai mama mutane na to don haka dole ne a yi taimakon nan don in ba haka ba dukkan mu za a na akwai matsala shine abin da nake so yi bayani abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a halin yanzu kuwa jummai ali daga birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. thank you Jummai Ali kenan da shirin bango. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya ce, Salamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. To hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC, mun jikin fara shari'a akan azzalumai To amma muna fatan ba za ki zamo 'yar amshin shatan gwamnati ba. Sako daga mutare dan Mu'azu baban Khadija Jikan Kande da Abubakar Sabi Sabuwa da Aminu Kano mai gaida garku. sai wannan sakon ya ce to muna fatan rantsuwar kama aiki da sabon sakataren gwamnatin najeriya mustapha boss wanda ya mai gurbin baba shir lawal da fatan zai gudanar da aikinsa cikin gaskiya da riƙon amana sako daga muhammad musa dambam sardaunan matasan jihar Bauchin najeriya shi ko wannan sakon ya ce assalamu alaikum boa hausa haba gwamnatin kasar ghana wallahi bai kamata kina zuba idanu kina kallon yadda manoma suke musgunawa 'yan uwanmu fulani makiyaya a kasar ba Saƙo daga karimatu da mariya matan idris mai caji a yalwa Saƙo na ƙarshe kuwa ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka don allah ku bamu dama a yau domin mu yi kira ga gwamnatin jihar benue da ke najeriya da su sani hana dokar yin kiwo ga fulani makiyaya a jihar ba shine hanyoyin samun zaman lafiya ba ya kamata ku koyi da jihar mu ta katsina wajen bin hanyoyin sasanci tsakanin Fulani makiyaya da manoma domin samun zaman lafiya a jihar ku da fatan za ku sasanta da juna. Sako daga Usman Manika mai ruwa Rod Funtuwa da kuma Hassan Dogon Faci ba tsari. Nazir Ahmed Hausawa kenan da eh, da labaran hukunci sakon eh, da kuke kuma ta ima To kafin mu kai karshe ga Grace da takaitaccen labarai. An gurfanar da waɗansu shugabannin yankin Catalonia na ƙasar Spain a gaban kotu a Madrid yau Alhamis bisa tuhumar su da ake da yin bure da cin amanar ƙasa da kuma zarmiya da ya shafi ƙoƙarin neman yancin Catalonia. Shugaban yankin dai da aka hambare Carles Podiman baya cikin shugabannin da aka gurfana a kotun wanda ya shafe mako nan a Brussels ya kuma yi watsi da umarnin da kotun ta bashi da ta bukace shi ya gurfana a gabanta. Ya yi watsi da zargin da ya ce bita da kullun siyasa ne ya kuma ce zai koma Spain ne kawai idan har aka bashi tabbacin cewa za a yi adalci a wannan shari'a. Cibiyar leƙen asiri ta Koriya ta Kudu ta ce mai yiwuwa ne Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami 'yan kwanaki kafin shugaba donald trump ya isa yankin da ke fama da sabanin ra'ayi jami'an leƙen asiri sun shaida wa 'yan majalisa yau alhamis cewa sun lura ana gudanar da ayyuka a cibiyar nazarin makaman nukiliyan ta koriya ta arewa da ke pyongyang babban birnin kasar koriya ta arewa ta gudanar da jerin gwaje-gwajen makaman nukiliya a cikin shekaru nan tare da yin watsi da takunkumin da ƙasa da ƙasa aka kakaba mata jami'an leƙen asiri sun kuma bayyana wa 'yan majalisar cewa mai yiwuwa ne wurin da koriya ta arewa take gwajin makaman ya samu mummunan lahani domin sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga dr musa daɗan kyau babban jami'in fannin koyar da aikin magani na jami'ar bingham da danginsa domin rasuwar babansu tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda dan kyau mai lafiya wanda ya rasu jiya a gombe ubangiji allah ya ta'aziyya yanzu a madadin ita grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma sa'ida amdun wadda ta ba da umarni da kuma injinin mu na yau aidun oktun ibrahim jarme ke cewa kasance lafiya